saboda lokacin da shugaban kasa bazum ya zo ya ce abin shi na farko da zai kama ma Nijar shine ilimi to ta hanya bazum yau kusan shekarar shi uku babu makayan aiki alkon makarantun kara hanyar zana ana amfani da su ɗaki na karatu har yanzu na kara da ake da su babu mushina wanda yake cewa masu inganci tunda shi ya kasu yau mu kwantaragi samar dubu saba'in suke amma abin kumiya shugaban kasa ya huto ya ce wannan mushinan ba su iya komi ba bayan sun yi shekara ashirin a wanda suke da shekara ashirin suna koyarwa suna kwantaragi an ce ba su iya komi kuma sun yi koyar da yara wanda ayar suka taso wanda mu su ne ma ga su ne yau jigon da za mu kama a Nijar nan to kenan menene makoman Nijar in har ya kasance a yau malamin makaranta bai riƙiya bai daraja kenan ya kasance sai mu ma kan nazari mu sanar duk abin da ake so a kirkira kenan abu ne ba na kan gaskiya ba saboda baiwa ka ɗauki mutum ya ma aiki sama da shekara goma bayan ka yana da shi akan cewa duk shekara hudu za ka bashi mazaunin kuma ya kasance yau ka ce a'a sai ka zo ka wani gwaji to wannan gwajin da aka ce za a yi ba gaskiya bace ba dukkan magana ba na take ba ana so ne a bar da zancen da aka yi na rijiyar da gwamnati tun shekarun baya akan cewa duk dan kwantaragin da ya shekara hudu za a ba shi matarki shi da ake so a bar da saboda in muka leƙa akwai kundin tsarin mulki na ƙasa a cikin ƙuduri na 34 ya ba ƙasa inci dole akan tsarin ma'aikata duk wani ma'aikaci ya kamata ba shi incin da ya kamata bai kamata ba a ce ta wannan hanya aikin nashi za a ba ringa aikin bazara da shi yau idan an rike mushin a wannan gurin dan saboda an san sun yi iyalai ne yau da gobe bis iya cewa ba sa yi shi yasa ake ɗaukar su tamkar bayu ana ana ana sa suna aikin badala to a yau in har ƙungiyoyi na mushina sun yi rauni saboda sun kasa samo mahuta akan wani abu mu a mu ne ƙungiyoyin hula hula muna hanyar da zamu za mu zo mu kama ilimi za mu ta duk hanyar da ta dace akan doka wajen ganin cewa mun sawo duk wani mai kawo tarnaki a ilimin lakwal kan gaskiya saboda ba da bane ba kuma duka abin da ake dan saboda dan talaka ne yake lakwal a lakwal Niger